salawatullahi wa salamu alaihi baya kai wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. a ya dace da yammaci na 24 ga watan ramadan hijira na 447 wanda ya dace da yammaci na 13 13 ne yammaci na 13 ga wata na shekara ta 2026 miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam idan ba manta ba jiya cikin wannan sura mai albarka Fetur, an kabut an karanta mana faɗin Allah wa lujina jaha bifina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah la muhsinin to ka kuma ta dama ce sura ta ce ta neman mutunci da aiki tukuru da nema kai martaba ta duniya ta lahira to kusan shine abin da Allah ya faɗa a farko farkon surar sai ya haɗe shi a nan ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين duwan da ya kokari ya yi kwazo ya yi himma ya aiki tukuru kan su yiwa yi sai gaya maka rasul ya ce mu kuma an kai wannan jihadin mai zami maka wallazi na jihadu fina wanda ya yi kokari ya yi kwazo fina akan addinin mu fina wajen neman arzikinmu da wadata Allah ce la na hadiyannahum na rantsi da Allah lanadi ga alamun kasan ga nuni tauki lanadi yanahu subulana kuma ga ibasa subulana duwane yana nuna kan tauki dini wallahi sai mun shirya da ta farkonmu na nasara na dacewa duniya da lahirwa inda lallai an namun suke lalama'an musulmin wallahi na cikin mutane a wani lalama'an musulmin tabbas Allah yana tare da waɗanda suke ta aiki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 في الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم سورة الروم وأن سورة وجمع لهم مكة الرأى مكة suna irga ta da adadin ayoyi guda 65 rago kuma albaqun ragowa kufa basara sham da sauransu suna ba ta aya 60 daidai suna da adadin aya 60 sa'annan kalmomi da suke cikinta 807 807 sannan harafai babbaku da farfaru da hajjatu guda da talatin, sannan abin da sura take magana a kansa sannan kuma sura ce saukakkiya a maka maka aka saukar da ita sura ta ta diplomasiya da abin da ake nufi da diplomasiya a yare na zamani shi ne lokacin da kake neman mafaka a siyasanci kake neman wane ne za ka ƙara ƙarfi da shi ƙarfinka in ka tsaya iya ƙarfinka to wani yana nan makinka ne zai zai rushe ka to bara ka zaɓi mai sauƙi-sauƙin hali cikin dauloli cikin mutanen duniya ko da ba ƙi da kuɗe ba ko da ba addinin kuɗe ba ko da ba ƙasar kuɗe ba ka je ka jingina da shi ta yadda duk wanda ya taɓa ka shi ma zai ce shi aka taɓa ta yadda kai ma aka taba shi ka ce kai ma ba ka yadda ba sai ku haɗa kai da shi wannan kaga ta zo a ka'idar faɗin hadisi annabi sallam hadisin sahih cikin tafsi'a unsur akhaka zaliman aw mazluma ka taimakawa abokinka da kuka haɗa kai da shi zaliman in zai zalunci aw mazluman ko in za a zalunce shi sai tabbai suka ce wannan kalma ai tsohuwar kalma ta jahiliya ya annabi Allah ya rasulullah hada zalim fa kaifa unsuru wannan ya azalimi ne ya zan taimaka azalimi da ce tamna'uhu an zulmi ka hana shi zalunci an gani sana'a ne sanar ke cewa akwai abubuwa da yawa da suka faɗa a lokacin jahiliya na ƙuran shawa suka ɗauki kan suka je suka haɗa kansu suka wa su ta halu ƙawance da cewa duk wanda ya zai faɗa musu ya faɗa wannan ƙabila to kamar ya faɗa rago ƙabilu ne suka haɗa kai ce da wannan zai faru a musulunci da naji da na goyi bayan wannan wannan shi ne na ga abin da za ga yanzu kusan kasashen duniya suke yi wannan sura ce ta diplomasiya farkon ta nan sannan wannan sura sura da suke ƙare gaya wa musulmi idan kana neman nasara kana neman ka bunƙasa a duniyarka da lahirarka na farko ne ka nemi ɗan uwanka musulmi zai iya taimaka maka in ba zai iya ba na da rauni nemi wanda yake ba musulmi ba ka nemi arziki dare kansa a kife inda har ya da a wannan abin zai taimaka mai ku haɗa kai ku ci nasara ka je ka kama shi sanda mutum ke neman ci nasara ko a kasuwanci ko a ba musulunci kake ba musulmi kake nema ba wayar da da ibi shi sa imam bukari a cikin kitabul buyuwa sai kula babi babi kan cewa wato albayu ma'al mushirki mutum zai iya yin ciniki da ma sai kula da sai kawo hadisin na na'isha na na'isha ta fi barira a wajen iyayen gidanta kafirai a nan sanar kuma ya tabbatar da wannan sa'annan ibn qayyim rahimahullah ya kawo a cikin shikamu halin zimma cewa sabon alaihi salam idan suka je karɓo dufiya. tare da kafirai suke biya a zaman su da ƙasar musulunci an suka je suka same su su ba da wannan kuɗin sai da ya same su ba su gama sai da kayan giyarsa ba sai sabo ta kaya su a sai da kayan giyar a ba su kuɗin su da shi da kawo alim sallam yana cikin hakamu alibimma alim sallam ya zai zai yaƙi sannan zai je yaƙi fulani sai kalli makamin da yake hannun musulmai ba su da yawa sai ta ce kuma wajen ɗan uwansu ku rashin ci ku kalli zumuncin da yake tsakanina da ku kaga zumunci kawai za ku kalla ku ara mu makamai zan je in yaƙi sai zai kalli wannan zumunci suka ba shi jiya su da ke nan shi ƙur'ani ba kawai reciting ba kawai ka farar a'a wanda darasi yake koya ma Dan ka goge ka amfana a matsayinka da musulmi ubangiji ta ta'ala ke cewa bayan bismillah na fara karatu da sunan allah ar-rahman wanda ya sifanta ar-rahim mai jin tsaye ga bayan su mumini alif da lamun da memun shine alif lamim Allahu a'lamu bi muradi bi zalik Allah mafi sani da abin da yake nufi da waɗannan duk da cewa wasu yi ƙoƙarin su faɗa meye ma'anar wayannan harafan wasu na ta ƙoƙari har yanzu nan da nake magana bincike bai gama cikewa kan menene ake nufi da wannan wato al-shuruf al-muqatta'a wa al-huruf al al-mabdu'a bi awwali ba'd as-suwar wato suro wato harafai waɗanda suke ɗaiɗaikun harafai ku da suke farkon surori amma da galibi abin da ke gama gari a wajen malamai sukan ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah ne mafi sani da abin da ke nufi da waɗannan ubangiji ya ce batun rum daular farisa ta ci nasara akan daular rum kuna ji da kyau gulibatun rumu sai aka faɗar sunan ɗaya daular sai aka fita ɗaya daular zamu gulibatun rumu an ci galaba a kan kiristoci na ƙasar italy fi adinal arbi a wani guri da ya fi kusa da ƙasar sha a nan aka tafka rigima wahun min ba'adi galabihim su wa'yancan mutanen rum ɗin da aka ci nasara a kansu bayan galabar da aka ci a kansu sai ya galibu na suma za ta ci nasara akan waɗanda suka ci nasara akan nasu za ta ci nasara akan mutanen faris din fi bid'i isnin nan da wasu 'yan shekaru kaɗan fi bid'i isnin a cikin wasu 'yan shekaru ba nan ba da daɗewa ba lillahi amru domin dukkan lamari a hannun Allah yake min qablu a farkon lamari ko min ba'du haka a a bayan lamari min qablu kafin komai ma wa min ba'd haka zalika bayan komai wa yawma idin a ranar da surumawa za su nasanta ta nasara akan farisa yafrahu almu'minun al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam farin ciki ina alakar biri da gada ina alakar biri da gada ne ne amma musulmi yau yana farin ciki da cin nasarar kiristoci kan maguzawa yana kuna jin kyau ya ce bi saboda taimakon Allah da zai wa musulmai a cikin cin wancan nasarar da rumawa za su yin surman sha domin Allah su ta'ala ala ke taimakon wanda ya ke so ya taimaka ko ta hannun wane ne ta hannun makinka wasu Allah ya taimake ka wala aziz Allah gagar koye ne Allah wandara ne Allah mabuwayi ne Allah wanda ba a san takamaimin yadda yake ba ne a rushin ko mai zuƙi gaba yake mu sai ka dawo idan kalli farisawa su ne majusawa masu bautar wuta su asalin addinin su addini ne dama na san rai na san zuciya na kafirci su kuma kiristoci su kuma asalin addinin su saukakke ne daga Allah mabiya annabi Musa annabi Isa alaihi wasallam to kaga wannan kuna da alaka da dama asalin littafin sa saukan masa akai kai ma na ka saukan ma akai duk da goje daya wajen Allah to kace nan ka kusa da alaka da wannan kiristan fiye da wancan ba ma gujan dan da kai da shi duk bai da ku ba shi third person ne amma da wannan kai bai wannan sakan ku kuma kuna da alaka da juna annabinka da shi ya mai da shi annabinsa da ya mai da shi Allah kai kuma ka yarda shi amma kai annabi ka ce kana ku ji yadda abin yake to kaga kenan a wannan gabar musulmi na yi nasara cewa gara wa'annan kiristoci su yi nasara a duniya saboda a ce wanda yake ba ma guje shi ita nasara shi dama duka kudin gora zai muku irin yakin da zai zage kwanji yau kirista shine yakin da zai zage kwanji yau kai musulmi to don haka kenan a sanda za a ce rumawa yanzu sanda za su yi retaliation su ramuwa su ci nasara akan wa'ancan to mumini zai farin ciki to kuma sai Allah subhanahu ta'ala sai ce bi nasirillah yansur mun yace ko wa yawma idh yafrahu mu'minun a wannan rana mu'mine za su yi farin ciki domin makiyinka ne Allah ya sa wani makiyinka shi kuma na dan kusa kusa mai dama dama yayi maka maganin sa ba za ka farin ciki ba to shi wannan shine diplomasiyar shi shine diplomasiyar ba wai kawai da ta ana ya eh, suratul rum wasu arna ne a aina yanzu ka kai masa ka dabbaka wannan yanzu ka goni yana farin ciki so yake a danne iran ta iran su ba kiristoci ba ne musulmai ne masu kuskure ko ba kuma sai da qur'ani suna karanta shi iya wannan zai sa kai fatan Allah ke maki iran akan ko da irin mutum ne to wanda suka sako ka bude sana'a da mutanen ka sun cuce ka ka bude ma kamfani masu sunan musulmi sun cuce ka ka ajiye su ka je ka samu waɗanda suke karta a yanke inda suna da gaskiya ita dama harkar nema ba a ce lallai da musulunci ba shi ne ai mata suke gaya wa annan musa a suke gaya babansa ya abu sa'adin baba ka ɗauke shi ka sa shi akan dukiyarka inna khairun min sa'adin kan kawai al'amin ne karfi kawai mai amana kake ne wa zai iya wa ki da lafiya wa zai iya ba musulunci ta kake nema ba me yasa ne za ka yi uzuri ga wasu mara wa wadatun me yasa galibi ka fi nuna suka fi a lagos dan kano ne ya bar kano dan jigawa ne ya bar jigawa dan bauchi ne ya bar bauchi sai gari ka tare a lagos dalilai ne da yawa daga cikin jiko mu a ɗabi'anmu mun fi so mu kashe abu mu abin da muka fi consumers ne kullum mun sai an dafa an ya dahu ko mu sa mu ci mu ba za a nema da mu ba mu yan san banza ne mu ba za a zage kwanji a nema da mu ba isa daga abu samar lagos dangote lagos waye waye lagos buwa lagos waye waye lagos ka yi aryun duniya ka zazzage suke abin nan abuwa ne suka kafa maka a nan kai yan uwansa wani ma dangin suka lalata shi har ma daga cikin manya-manyan maganganu da ake faɗa duk kamfanin da ya faɗi mafi yawanci abin da ake cewa wato family and friends su su wannan su suke kashe shi wannan kenan in ka ne ma ba uwansa da wani ke dan uwanka wannan magana gaskiya kenan to shine abin da Suratu room take nuna wannan kenan tsaya a fahimci wannan da kyau Allah ya ce gulibatul Rum an ci nasara an yi galaba a kan ƙasar rom waye sai aka ɗifa ɗauwan wanda ya galaba a kasu farisa ne to da menene a nan kama sunan rumawa a nan akwai wani nau'i shi kansa na koyawa musulmi siyasa wanda yake da karancin adawa a kanka ka jawo shi jiki ka gaya masa kalmomin da hankalin su zai kwanta yanzu duk kirista idan ya ji wannan kalmar cewa ga shi ƙur'ani yana kama sunansa a gurin da yake tausaya masa yake masa fatan alkhairi sai ya rage adawa ko da yana da adawa da kai fi adnil an gonga wannan yaki ne a guri wanda yake adina wato min baladi shami gurin da yake kusa da garin sham inda aka tafka gumurzin yakin wa min ba'di ghalabihim su farumawa bayan galaba da aka ci akan su sai ya wani za su ci nasara fi biyu wasu 'yan shekaru 'yan kaɗan lillahi al'amuru min qablu wa min ba'du lamari duka a hannun Allah yake min qablu kafin komai tun kafin halitta wa min ba'du aka zalika bayan ƙari halitta baki ɗaya wa yawma idin a wannan rana ya farahu mu'minun masu imani al'ummar Allah Muhammad sallam za su farin ciki bi nasrillah da taimakon Allah da zai yi wa musulunci ta hanyar ubangiji ya gama wa musulmi wato ya gama da babban maki ta hanyar karamin maki an gane yanzu rumun insha Allah shi ke ba da nasara ga wanda ya so wani aziz Allah mabuwayi ne a rashin mai duk gaba, ya samu ne to a nan na yake ba sawa ala aziz da a rashin a nan shi ala aziz raƙi ne ga mamaki da zai faɗo cikin wasu ƙwaƙwalen musulmi da masu ƙarancin fahimta ya za a ce musulmi ya yi nasara kirista ya ci nasara ya za a ce musulmi kuma ya yi nasara ko kuma kai kana ahlus sunna kai fatan wa'in shi a cikin nasara ya za a kusa a kama al'aziz Allah ya ce ai ni da kake gani ba yadda kake nufi ne haka nake ba shi wannan dai shi an zan shi kiran da shi in buɗe zuciya sai dinga san halifofin guda hudu ya kaunace ce ko ba hannun Allah ke ba shi na kawo hikima kawo aziz ar-rahim sannan ku kuma ce muku ku yi hakan jin kai ne gare ku jin kai ne a gare ku wannan shi ce malam وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون خيرا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأتاهم الأرض cewa ubangiji zai taimaki addinin su sai ce wa'ad Allah wannan Allah ne yayi wannan alƙawari la yi Allah wa'ada Allah baya saba alƙawarin sa walakin aksar na sai cewa yawancin mutane la ya'lamu bi san haka ba ya'lamuna su fa wa'incan kafirai wa'incan da aka ce kwa iya yin diplomasiya da su Wa kai da su ta fuska su a dabi'ar su ya alamu na zahirin min alhayati duniya sun san zahirin duniya sun fi ku sanin duniya da makircin duniya to yanzu yadda dan ka je ka zauna a jikinsa ka mori wani abu na iya sanin duniya ne kamar nan Allah yana gaya abin da karakarar irin abin da suke keɓanta da shi na ilimin duniya wanda kai baka da shi kaga to a babu a siyasance ya kamata wancan da ya bi ka sanin duniya ka je ka san wani abu a tare da shi amma ba zai je ya amince da kai akan ya koya ma wani abu ba in ka fito zahiri 100% ta kowace ta kin saka ki yana kuna ji da kyau to shine Allah yake fito da abin da ya san ya sanar da su na wannan rayuwar ta duniya sai ce ya ilamuna su ko in can kafirai turawa sun san zahirin min hayati duniya sun san zahirin wannan rayuwar ta duniya sun san da percent wa hum ma'anil akhirati hum ghafilun su sun dai sun rabkana akan lahira ta yadda suka lalace kenan ba san komai a lahira ba to kaga kenan abu biyu ne nan me yake mu fito da ya alimu na zahirin min hayati duniya dan ku je ku koya ku koyi wani abu na duniya a nan su domin alim sanar ce an tuma alamu bi mafarshi duniya ku ku ne mafi sani da a duniyar ku akan harkar duniya ka je kowane irin mutum ka je ka tambaye shi ya nuna maka ya ake iya ka na duniya ba laifi bane ya ake ka na duniya ba laifi bane kisa a wata ya yace wa tagifi ma ataka Allahu dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad duniya. kama ka tambaye Allah to in zan je in nemi sanin duniya a wajen wazan ji tunda ya ce wala tun sana su baka milar duniya kar ka bar naka raba da duniya sai maka ishara ce ga wa'ancan ya alamu zahirin zahira min rahati duniya ka je wajen turawa wancan kirista sun fi ka sanin duniya ka je ku koyi sanin duniya a hannunsu to wannan kar kenan ana nuna musulmi ka ta cikin nasara sai da fice nasara yanzu ka ce za ka je ba za ka je wajen yan sada ba sai ka an kasa suna salawatul khams ana kiran sallah a wajensu to su so gaba ɗaya addinin man su ba sa yi ko ma wani iri to sai ka ce saboda wannan sai ka ce ba za ka yi ba wata ce ya Allah muna tsintar kanmu a cikin garin kafirai sai mu zama ba mu da wani kwanuka ko wani abin amfani sai nasu ya ce ku yi amfani da nasu mana in kwanuka su ne ku wanke sai ku yi amfani da nasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Abdullahi dan Amr dan As yace la aminu al-yahud ala ala kitabi yace kai zo ba zan amince wa yahudawa akan littafi na ba shi ka je ka koyi yaren su ina so ka je ka kware yace sai je yaren ya kware a sati daya kaje da ake yi idan ka wasu kana neman harkar duniya to a neman yan duniya ya abin yake mun ce abu biyu ne ga duniya ga lahira shi musulmi sai fi kan lahira kawai to sanda ya ka shi ma ya kuskure in ilimin lahira kawai za ka sani ai baka zo lahira ba tukun ka dai kama hanya shi kuma wannan sai ya ɗauke kai da gabarin lahira shi ne musanta Allah ya fita sai tsaya a duniya kawai ke kuma shi sai zama kafiri ke kuma ka ce kafir ba za ka tsaya ka fahimci duniya da shauran su ba duk abin da ake na duniya to kai ma kai laifi ka amma kai ba kafirci ba ne sai da ka yi fasikanci to menene sai ka samu janahan ko kuke biyu ka san lahirar ka kuma duniyar ta su zo kai tarayya da su a ciki duk abin da suka suka nuna na tsarin duniya kai ma ka fito da shi duk abin da suke tunani na duniya kai ma kayi, duk waye da sauransu kuma a gefe guda ka da lahira ma'ana kayan duniya in ka samu kai lahira kake miƙa shi وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك Wa الدنيا kama كما احسن الله Allah الا يعلمون zahirin min hayati duniya sun sun zahirin wannan rayuwa ta duniya ma'ana duk abin da ya bayyana a wannan duniya yadda ake sarrafa duniya Allah ya ba su ilimin wannan abu kuma sai ka fi'ili mudabi'i ya alamuna lil bilal ala istimrari ma ala zalik dan yana cewa wannan za su barke ne a haka kullum wayan san kafirai sai sun fi ka sanin duniya haka za ta kuma in dai duniya ce sun fi ka sani in dai duniya ce to wa hum an al-akhirati hum ghafilun su sirra kada gabarin lahira musan ta ba Allah ta aure miki fakkaru sai Allah ce wai mutane ba za su tunani bane da musulmin da kafirin fi an fusi akan kansu halittar da Allah ya muku fi an fusi ko afala tafsiru akwai ayoyi a cikin halittar da Allah ya muku ba za ku izina ba za ku kalla ba ba za ku tunani akan kansu ba ma qala Allahu samawati wal arda cewa ubangiji bai halitta sammai da kasai ba wa ma bainahuma da abinda da ke tsakaninsu illa face sai da gaskiya sai don tsayar da gaskiya wa dalil musamman wato don kuma a cike wani lokaci da Allah ya iba wa duniya baki daya ma'ana Allah ya halitta sama ya halitta ƙasa ya sanya abin da yake cikin su don ta cigaba da cikin arzikin Allah har zuwa lokacin da Allah zai ƙara da rayuwar baki daya wai na kasirar minan nas lallai da dama daga cikin mutane bai na zaƙi rabbi na kafirun wallahi masu kafircewa ne dangane da haɗuwa ga ubangijinsu ma'ana kenan wayancan dan Allah nuna mai cewa san lahira ba su bace da Allah ba bace da Allah ba amma kuma sun yadda da nature sun yadda da kaza sun yadda da kaza sun yadda da kaza to in ka koma wai ma da nature din sai koma wajen Allah baki da an gane to Allah ce awalan cewa awalan wani wasu suro da ce afalan ku din daga awalan dalilin ne ta awalan ta fakaru shi kawo awalan na fata an gane wancan kama akafin da aka yi a wancan shi ya kawo haka awalan yasiru shin ba za su yi tafiya ba ne tun ard a ban ƙasa fa yanzuru su je su yi duba su waɗanda suka musanta Allah ke nan, su je su yi duba kai fa kana aqibatu mai min qablihim Yadda ƙarshen waɗanda suka zo tun kafin su kasance kanu su ba sun kasance yan bayan ashadda minhum quwwa sun bi tsananin ƙarfi wa asabul arda sun haƙe ƙasa sun tone ƙasa sun fito da abuwa na arzika da suke ciki wa amaruha sai sun gina duniya aksar min ma'amaluwa fiye da yadda yan yau suka gina duniya suka kera ta wajen aka mu rufinu bin bayyana kuma manzannin sun zo musu da hujjoji mabayyana a ƙarshe su tsare ta su kuma kana mahu ya zulma hu ubangiji bai zalunta su ba wala fi kanu an kusa hu ya zulmu kanta suke zalunta ma'ana abinda ubangiji ya yi masu na azaba wannan su suka jawo kansu nan Allah kuma ta yana ta kar wani ya ce kimiyyar da ake da ita a yau ba taɓa yi ba an yi a baya abin da aka yi a baya fi na yau gaya mun wannan abin da yake ta fitowa na mizan din nan da shauransu ana shan ko in shayi da kofi ana tura kaya wannan abin shine abin da Allah ya bayar da shi akan bilkisu kuma har yanzu ba a cike gaman na ba domin sai ana atika bihi kabla an da ilayka tsarko kenan idan aka cewa wani bincike za a iya kaiwa ga wannan zan zo maka da gadanta da komai kafin kirkiran ke kinta wannan ta kimiyya ce wani makami na aka tsera shi a da ta ido ya je inda zai an ɗauko shi daga wani ƙasa ya kawo ƙasa shi ne wa sabul ard sun haƙe ƙasa sun tone ta asara yusiru isara al-isara shine wato al sun shiga cikin ƙasa sun yabo azzukanta da alkhairanta wa amaruha kuma sun gina duniya akthar mimma amaruha yadda yadda in yau suka gina duniya kai ka manta wannan abin da ake yi fa a zo a mabin din nan da ake yi na annabi Sulaiman har yanzu shi ake kokarin akwai kwaya kuma an kasa da ta shigo fadar hasibatu lijjatan ta ɗauka ma ku digiti ne wa kashe fat an sa kai ha tana dinga ta dinga kokarin yayi da ta sha'a ki bari sharhun fada ki mumarrajin min qawari wata aka tariye ta da gilashi shigo haka ta ga ta au a shi abin tun daga sai aka bari ke kauye har duk wannan kimiyoyin ba a gaba kaiwa zuwa gare su ba yadda kawai ya ɗauka da cewa to kuma ya nuna ma cewa ai irin yadda Allah ya al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kun mai da haka ne ba abin da ba za ku yi ba wallahi ba abin da ba za a yi ba ubangiji ta wata alaihi fa kana wa kana Allah yuzlimuhum ubangiji bai zama mai zalunta su ba walakin kanu anfusahum yazlimun tabbacin kasance kansu suke zalunta thumma kana sai lamarin ya zamo aqibatan ladina asa'u su'a yake cewa sun makana aikata lafina a sa'u sai ƙarshen waɗannan da suka wato muna na aiki ya zama a su'a wato mummunar azaba da mummunan narko an kasa mu bi ayatin la saboda sun karita da ayin Allah wa kanu biha yastahzi'un sun kasance suna izgiri da ita wato nan abinda duk wannan gaba take nuna mana shine idan Allah ya ba mu dama mun nemi duniya mun samu dama to ga wani abu ya kamata mu yi da mu ƙara neman yarda Allah shi ne wasan yi ma a tasan ma fi darin akara ka nemi gidan lahira cikin abin da Allah ya baka duk abin da Allah subhanahu ta'ala ya baka na dukiya na arziki na ilimi ne miyar da Allah subhanahu ta'ala da shi sai Allah ke imani الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركاء الذين كفروا وكذبوا بآياتنا والقرآن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون وبجد يتوب للسوى الله ألا نكتب abin bautawa daga gaskiya yabda'un khalqa yake faro halitta daga babu wato albadu shine al-ikhtira'u awwalan wato kirkira a karan fari shi ba wani ya gani ba ba a wajen wani kwaikwaya ba kuma yayi abin kuma cikin tsari kuma cikin ya kamata har yanzu ba a samu ne ce gaskiya ce a ce ginin samban nan a ce akwai filoli a tsakiyar unguwanni da suka ne sama har yanzu ba ji wanda ya ce haka ba har yanzu ba ce ai kan mutum ya kamata a ce kan damuta za a dora masa ko a sa mai na kura ko ya kamata a ce kafafuwan mutum kamar na zarbe ciki za ka ce to gwani kyau ke nan me ya ga dace da kan mutum ce kan mutum shi ya dace da mutum to zarbe ba nazar ɗin shi ya dace da shi a ba kullu sai in khalqa musu mahada kowane abu ya ba shi halittarsa ya kuma shirya da shi da abin da ya dace da shi Allahu Allah ne wannan suna ɗaya ɗaya yadda in shi ne faro halitta daga babu kuma yu'idu sa'annan bayan ya miƙe ta ya kashe ta zai dawo da ita wannan kenan bala qadirina ala an nusawiya banana yace mutum yana da san wacce ba za mu dawo da shi ba Allah ce bala tabbas qadirina mu ko wallahi masu iko ne ala an nusawiya banana Sai wallahi ya duwa tafin hannunsa ya tsin da zumunci da zane zanar wallahi kina na dawo mai da shi. ya dandake ya kokari ya dandake da zalimi bayan na zama da shi kasa na dawo da shi da Allah ya duba أنا تأذن ما جاءوا دفتوه ميزي فارو إنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسائرة كيف بسات إذا سي بسات سيش سيكون فهم بايع سيدن دريقة يا داو ما خلقكم ولا بعدكم إلا كنفس واحدة وما عمرنا إلا واحدة تون كنفس بالبصر ومثلا الله ألا فياتيني يبدأ الخلق إتفار الدرها لسا ثم يعيده سأل إتفار الدرها ثم إليه ترجعون sannan zuwa gare shi za a mayar da ku wa yau mata ƙumu sa'a ka gaya musu ranar da alkiyama za ta tashi yubilisi mujrimun a wannan rana kafirai za su za ɗauke hasu daga nan samu iblis abulasa iblis iblis iblis wato alladhi ayisa wa li rabbih wanda ya ɗauke ƙauna cewa Allah bai bi ɗanta ولم يكن ubangiji ce ba su da masu ceton su min shuraka'ihim daga cikin ababen bautar su wa kanu bi shuraka'ihim a wannan rana za su zamo wato kafiri da masu kafircewa bi shuraka'ihim ga ababen bautar su istabara alladhina tubi'u min alladhina tabu'u wa ra'u al'azab wa taqatta'a bihim wani asbab duk abin bautar su sun kafirce na ce ai wannan mu ashe mun kama bilhu ashe Allah za a kama a zauna lafiya a shin an kama ko an kama shirme an kama iska eh Allah ce wa yau mata kuma sa'a ka gaya musu ranar da alkiyama za ta tashi Yau mai idan a wannan rana ya kuna za su tarwatse kowa zai tarwatse mai idan yasduru nasu ashtatan mutane za su fito za su tawo a tarwatse amma su gane duk wannan tarwatse ba fa mai imani an gane yau wani hasul mutaqina ila rahmani wafdan wa nasuqu al-mujrimina ila jahannama wirda Allah ya ranar da zamu tashi masu imani wafdan suna haye a kan ingarman abin hawa wafdan suna masu ajo mutum bai na tashin kabarin su sai an ce salamu alaikum ya abdullahi irkab ba wa Allah hau an tafi za a tafi sham inda za a tashi alkiyama wallahi malam ko za a ɗauki ka hau ko abin hawa ya ce wa Allah ko tafi mutane sannan ta ce sai ma an raka ka wani tukul ne za mu tafi ƙeyar kafirai ila jahannama idan wutar jahannama wirdan an iqata suna jin kici ana duka malam la yaqumuna illa kama yaqumun ladhi takhabbatu shaytan min al-mas tsayuwan ba ba za su yi a daidai ba wallahi suna yi an mala'ika yana jirga ga wani narkakken jarumi mai kwanji ko shi biyu shi ne shi ne azzabani ai bal yadda unadihu sanada azzabaniya ai azzabani allazi yadfa'u bi quwwa wanda yake nauti da karfi yake tim to akan ne ha kawai a kawai to anan ma kawai za ka kawo wani tsafi ya tsaya daidai kanka ya kake gani wa yau mata kuma sa'a ranar da alƙiyama za ta tashi yau mai izin a wannan rana ya ta fara kula za su tarwatsi wallahi za su tarwatsi sai duka ba ba tsari fa amma da zina amanu ka ji ko amma waɗanda suke imani wa amilu salihati suka aikata aiki na gari ko fi rawda suna cikin rawda dautsayi nuna suna nishadantuwa suna jin daɗi ka ji kuma ne mamman da zina kafaru أما كفرين أما أصحاب سؤال لو كذبوا شكرا لسادة أي أيمو ولقاء الآخرة فكر رسالة هكوا درادة لاهرة فأولئك في العذاب محضرون أي فأولئك محضرون في العذاب وإنما سهل رسالة يتقين عذاب عذاب الدقوبة للطورة في الجبع بس سبحان الله أركياك فتفع الله حين تمسون فندقك يا وحين تصبحون فندقك وعيبين معناه nan kaga Allah madaukakin ta san shi dama shi a ƙur'ani in ya an gaza ta duniya sai kuma kawo ka lahira saboda lahira ita ce makoma ta gaskiya ita ce wajen an ji shi kenan an tafi dindindin to duka ba ma a je lahira ba tukun waɗanda suka mutu suna barzakh wani ya kai shekara dubu goma a ƙasa ko ga biyu ga biya gaba ɗaya sa a duniya ɗari ko ɗari ne ke nema dubu yanzu daga rasuwar annabi nuhu zuwa yanzu inda za a gaya mai shekaru sai kansa ya tsawa magana muke fa daga lokacin annabi yusuf zuwa yau shekarun suna neman su wajen dubu biyar to kawai kenan wannan ba zai a ce a je lahira duk wani lahira an je an je kenan to shi yasa kaga duk mutumin da zai nemi dama to ya kamata ya zama cewa yana da wannan saitin shi yasa yan fiya tsamu dan Allah ke kokari su koma makaranta kuma su dinga sauraron wa'azi su dinga zuwa wajen malamin da su gaya musu gaskiya malamin da su musu wa'azi ba magana son zuciya ba magana suka ba magana kawai da tsoron Allah so da me yana duk wannan damar da zaka samu shekara hudu ne sai mu kaddara man ƙara man takwas kuma ta ba ta wuce ba da Allah ya muka ta ta na a eh, dindin tana ne yadda aka zo a ganta aka za ta faƙi alisa an gane ko duk wuya ba za a mutu sai lokaci ya yi duk wuya an tsaye kwanan shinkafa dubu biyar an rayu an tsaye kwanan shinkafa dubu biyar idan ka koma shekara ashirin ashirin baya shekara ashirin baya ka ce kai za a zo gaba da za a tsaye kwanan shinkafa dubu biyar a garin da za ka ci karya ne ba kai dama ko a lokacin wani wata ita kuma a lokacin za a rayu ya ana dai nuna masu ba su suke raya ba ni nake rayawa ya ni ban yi lokacin da zan tashi duniya ba wani ya taya min da ita sai dai shi in tashi shi a ba da ya wanda shi an tashi shi an yi gaba da shi ba su ko mutane suna nan a gari suna warkar da musu ba a ce lokaci ya yi a ce Allah ne ne tashin duniya ta wani taya maka da ita eh tunda mun ya za a tashi duniya shi tunan da ya min ya kera makamun ya fi kowa san rayuwa a yi shi ya je haɗa makamun da za a tashi duniya to shi ya tafi ina to kai yanzu an ce a tashi duniya kai kana da inda za ka tafi lahira ka san wajen wanda za ka tafi an gane in ta kunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tanzilu min Allah ma la yarjun in kuna da hadisin da aka dake ku aka sheku? su ma suna ji amma a jefa guda ku kuna yin wani abu a wajen Allah wanda su ba su da wannan kai kake da kuma koma kai yanzu kake da kuma koma yanzu a duk cikin mu nan wanda zai ce yanzu yana da tabbatar zai cika da kalmar shahada ya mutu zai ce wallahi ya yi to me kake jira kuma ai da maka fatan ka Allah ya saka cika da imani ka cika kana ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah azuru da kenan ai to ka san da ka tafi ita Allah ya cewa wato wala taktumu alladhina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna suna wato ubangiji suna cin arziki suna cin bagara suna cin alkaki da kayan kwalam da makulashi suna da suna cin. sunan ke ne ɗan mutum sunan sai za a tashi duniya ba mai tashin duniya ba mai tashin duniya shi ma mai tashin duniya abinda ya sa ya ka ne don mai ƙwarin da abokin babansa an gane ko ba wanda bai tashi duniya shi ma to shi ya tashi duniya shi shiga ina duk maganar zuwa duniya sama da ake yi to mutum zai koma zai gina da hankali ya koma sai dinga bacci ko da zai rayu oxygen ma babu a can iska da za ka shiga a kan babu ta sai daga sai ka tafi da ita nan ba ka tafi a buhu domin ai sai ba a kera don ta rayu a kan ba muka wani sha'arawa da tafsirin da ke cewa ka ga ba oxygen idan cewa ka annama ya fa'adu fi sama ha yace kawai babu ne ya fa'adu fi sama yaji an sadru dhulm al haraja yace ya sanya zuciya take kunci ya zama ne takure kamar wanda yake hawa sama a to me zai sa zuciya ko da naka hawa sama ka samu kunci saboda babu oxygen dole sai ka samu carbon dioxide sannan kuma ka samu oxygen sannan rayuwa take haduwa ka fitar a baka ka fitar a baka ka fitar a baka ka busar wannan tsirrai su zuke iskar ka da wannan abin nan sai su baka mai kyau kai ka bada mara kyau su kuma sai su baka mai kyau wani to saman da kake gani can babu kuma an ƙara tafiya sama kana ƙara tafiya duhu ne a can so da kake ne yawa musulmi wannan duniyar a zauna lafiya ko shi bai bi daɗi wallahi ma zama lafiya ga zama ɗan sarki eh Allah ya ce subhanallah sarki ya tabbata daga Allah shine tumtuna a san da kuke yammatuwa to wannan an magana yamma an magana safiya kuma an sa subhanallah wato su ake ku gwama rayuwarku da motsinku duka da ambaton Allah shine rayuwarka za ta albarka shi ne ce kul inna salati ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك ومن انا اول المسلمين kace musulun lai sallata da yankana da rayuwata duka da mutuwata ga Allah su mana cikin ambaton Allah ne kaga fa subhanallah ai fa qulu subhanallah ku ce subhanallah hina tumsuna sanda kuka yammata min amsa yumsi al imsa'u shine ad-dukhul fil masa ba a a af'ala wato sai a nan gun sai dan ta fa'idatar da addukul fi shay ana cewa a fa'ala idza dakhala fi shay amsa idza dakhala al-masa'a asba'a idza dakhala as sabaha a'raqa idza dakhala al-iraqa a gane amsara idza dakhala misr أظل إذا دخل الظل أبات إذا دخل البيت كذا فسبحان الله أي فقولوا سبحان الله حين ترسلون أي حين تدخلون في المساء وحين تصبحون أي وحين تدخلون في الصباح أنتاني؟ ولو الحمد هو دنجم بوديادك حين تبتغ الله في السماوات والأرض أكيد سمي بكفي وعشيا أنت يا تبتغ الله ديما كو دنجم بوديادك حين تبتغ الله ديما wa hina tuzhirun haka a san da kuma kuke bayyana kuke fitowa wajen sano'in ku da ayyukan ku sai ta hayya Allah shine wanda yake fitar da rayayye min al-mayyit daga matacce wa yuqrijul mayyita kuma yake fito da matacce minan al-hayy daga rayayye wa yuhyi al-ardh shine yake raye da kasa mota ha bayan mutuwar ta rike kashe wata da bushewarta wa kazalika tukhrajun irin haka za a fito da ku ranar kiyama ma'ana kamar da yadda muke mu'amalar da kasa وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء هتفت وربت هنا قال لك هامدة أبو شيء إيه ما تشيك أربع منها سوفت ده رواء قلت إيه تفت وربت سيجا تاكم برا وهتفت سيجا فشل كتاجي معناها تدعو من يريد كده فبيت إيه هكذا دعو بطول القرآن السيامة باية كل دمك أسا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى لقد تفهمك هل تشيككم لقد تشيككم لقد تشيككم لقد تشيككم ko daga cikin za mu sake fito da cutar sun ofra a wani lokaci daban wani kenan an karanta da muka faɗa daidai an kuma wanda muka faɗa bisa sirri Allah ka yafe mana Allah ka taimake mu Allah ka farja mana ka wasu wannan ayoyi da muke ji ubangiji Allah ka sa mu zama masu da abin da kake faɗa mana ubangiji Allah ka albarkace mana qur'ani Allah mu ka ba mu damar gyara ayyukan mu salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى